Saka mai wuya. Kale Mali da Burkina Faso da Gini sun yi juyin mulki ba a far musu ba ba a ce musu komi ba yanzu a dawo ma Nijar ina ganin shi ma ba kima ba ne. Vazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanar kuma tun akan faɗan tsaron ne. Ba a cewa wai mutum da ƙasar shi amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai yanci ka zo kuma wata ƙasa mai yanci ka ce wai wai ka sa musu ka yi musu barazana ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza wannan yana ganin ba sojojin Nijar ba za su ɗauke shi ba. To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. har yanzu ba ɗaya daga cikin ƙasashe da ƙungiyoyi irin su uku da suka cika alkawarin da suka ɗauka dangane da juyin mulkin da aka yi a Nijar. kaga dai ita gwamnatin mulkin sojan da ta yi wannan juyin mulki din har yanzu ba wani mataki da ta ɗauka dangane da jakadan faransa da ta ce bar ƙasar yaƙi sannan shi jakadan bai bar ofishin jakadancinsa ba yana nan cikin faransa ita ma faransa da abin da ya shafa ba ta yi komai ba akan haka haka zalika ecowas da ta ce za ta ɗauki matakai ba matakin da ta ɗauka har yanzu illa rufe kan iyakokin ƙasashe da sauransu to duk da cewa hakan tana faruwa akwai rahotannin da ake samu na cewa ita faransa ta girke sojoji da jiragen yaƙi da sauransu a wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita Nijar kamar da kakakin gwamnatin mulkin sojan Nijar ɗin da kansa ya faɗa a rahoton da wakilin musulmi mun bar mai aiko mana. A sanarwar da majalisar CNSP ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren Asabar tara ga watan Satumba wacce kakakinta Colonel Major Abdulrahman amadu ya gabatar ta ce daga ranar ɗaya ga watanin na Satumba wasu jirage biyu na jigilar sojan Faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a Cote d'Ivoire da zumar karfafa matakin da ta sa gaba sannan an girke wasu jirage masu safkar angulu da motocin soja masu silke akalla arba'in a garuruwan kandi da malanville na jamhuriyar benin sai kuma a ranar bakwai ga watan satumba wani jirgin sojan ruwan faransa ya isa kotonu dauke da dakaru da kayan aiki haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaƙi sun yi ta kai da kawo akalla sau ɗari a ƙasashen senegal cote d'ivoire da benin inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su a gaishe ka sule to ba da bayan haka har yanzu matakan tsawalawa da matsin lamba da wasu hukumomin ecowas suka dauka na rufe kan iyakoki suna ci gaba da azabtar da mutanen da abin ya shafa wato mutanen ƙauyuka da garuruwan da ke kan iyakokin da ke da makotaka da nijar din inda abubuwa suke karanci ko kuma suke mummunar tsada To a shirin yau wanda shine na karshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawo muku dangane da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi ran 26 ga watan Yuli a can Yamai Yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da tasirin wannan juyin mulki din akan ita Niger, Afirka da kuma kasashen duniya. Sannan kuma za mu taɓa maganan masu cewa shi shugaban ECOWAS din wanda kuma shine shugaban Najeriya Bola Tinubu bai san komai ba game da alakar Najeriya musamman ta arewa da ita jamhuriyar Niger din. To ba tare da ɓata lokaci ba bari in sake haɗa ku da su baƙin namu wato shabu mangadi sanannen ɗan jarida a najeriya da kuma zakari jibrin mai sharhi a kan harkokin kasashen namu na afirka kuma magana za ta faro daga gida ne kan rawar da malamai da kungiyoyi na yanki yanki suke taka a cikin irin wannan rikici to malamai bismillah kar ka ɗauki wata kungiya ta malamai wata kungiya ta dattijan arewa a'a mu yi addu'a Allah ya kawo mana shugabanni na gari amma maganar dan arewa kuma ka ajiye ta a layi domin wannan bala'in inda a kudi ne kasashen yarbawan da ake magana da yanzu an zo ƙarshe kuma ba za a haɗa baki da su a zo a yi ta'addanci a kashe su a zauna da su a yi a cinye kuɗi a karɓi kuɗi irin na demokaraɗiyya ya ɗore wanda zai amfane mai amfani 'ya'yanmu ya amfani jikokinmu kuma ya taimaki ƙasa. Ƙawance da Faransa ko ƙawance da Rosha ba zai fitar da mutanen Nijar ba. Illa su tabbatar sun yi aiki wanda zai taimaki ahalin Nijar, wanda zai taimaki Nijar, wanda zai ba Nijar mafita, wanda 'ya'yan Nijar za su samu zama lafiya. Wannan insecurity da muke fama da shi wanda ya faru a Libya me ya kawo makaman da ake amfani da su a yi ta'addancin suke fitowa daga Bolivia. Irin mulkin ne, sannan waɗancan ƙasashen me ya kawo shugaban ƙasa zai shekara goma yana kan mulki. Irin mulki ne, me ya kawo wanda zai shekara ashirin da wani abu a kan mulki. Irin mulki ne, don haka soja tsaro ne a kansa, alhakin tsaro a kansa ike, kuma amanar tsaro a kansa ike, sojoji kuma da suka yi juyin mulki a Nijar sun ci amanar Nijar ne domin su ne haƙƙin tsaro yake wuyansu kuma su suka kasa ba da tsaron sannan kuma su suka kama farar hula da zai ba su umarnin a yi tsaron. Ai duk matakan da suka faro suka faru shi Vazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanarsa kuma dan akan faɗan tsaron ne ya jawo wannan duk wannan kataɓurzar ai kan kwamal ɗin tsaron ne. Don haka Nijar tana cikin halin la'ila ha'ula'i, babu magani illa Ekowas, ta yi iyayenta ta ƙwato ‘yan Nijar haƙƙinsu ta fito da su daga wannan ƙangin bauta ta ‘yanta su ta mai da su al'umma waɗanda za a yi mulki irin na al'umma. Yau wato shikenan bari mu zo matsaya ta ƙarshe Shu'aibu Gadi faɗa mana to in haka ne da wannan sulhun shin yaya za a yi a warware wannan al'amari in an zo wani irin sulhu za a yi da su waɗannan sojoji na jamhuriyar Nijar? Wato duk duniya babu inda aka kammala ko aka ƙare tashin hankali da da yaƙi. Ko yaƙin aka yi sai ƙarshen da sai an dawo an yi sulhu. Saboda haka gara ma a tsaya a yi sulhun nan gaba ɗaya ya fi. Idan yana cewa sojojin Najeriya sun ci amanar Najeriya sun kasa dakila ta'addanci a Najeriya. Wanda ya ci amana ƙasar shi ya kasa daƙile ta'addanci a ƙasar shi shine zaka tura wata ƙasa ba wata nubu zai je ba. Waɗannan sojojin da kake cewa sun ci amanar Najeriya sun kasa dakile ta'addanci su ne har ila yau ake so su je wata ƙasa su daƙile juyin mulki. Saboda haka ni ina ganin ba dabara ba ce cewa a je a yi yaƙi. Wannan zai sanya rayukan mutanen da ke hannun waɗannan sojoji cikin haɗari bazum yana hannunsu ministocin bazum akwai waɗansu a hannun waɗannan sojoji idan ka kai musu hari sun riga sun san in ka kama su da rai kashe su za ka yi idan ka kama su da rai ba mutuwa za su yi saboda haka ba za su yadda ba za su yadda a kai musu hari yadda za su shiga cikin su mutu ko a kai su gidan yari ba abin da ake tsoro kada a je gurin kai musu hari wato a taɓa rayuka ko lafiyar waɗannan mutanen da ke hannunsu saboda haka kuma sa'an nan wannan abun ba zai bar eh, ba alheri ba ne ga jihohin da ke makotaka da Nijar ba alheri ba ne ga ƙasar Nijar a dai tattauna a yi sulhu shine mafi a'ala kuma shine aka fi yarda da shi a duk duniya duk inda irin wannan abin ya faru kasa so a yi sulhu. Wato shawin mun gadi ƙarshe ƙarshe zai yi wuya in an yi sulhun na a ce sojojin sun sauka kawai salon alon sun ba da mulkin na watakila sai dai a ce su. Ba sauka za su yi salon alon ba Nasiru abin da zai faru za su sa wa'adi idan aka zauna aka tattauna da su za su sa wa'adi cewa na zuwa lokaci kaza za su kawo su za su mai da mulki ga farar ah, kamar ciniki ne za a yi wato wakilan ECOWAS za su ce a'a ya yi yawa a'a a bar mu lokaci kaza a'a har a cimma yarjejeniya ba rana guda ake yi shi ba zama ne ake yi sosai domin a cimma matsaya amma ba a cewa wai mutum da ƙasar shi amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai yanci ka zo kuma wata ƙasa mai yanci ka ce wai wai ka sa musu ka yi musu barazana ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza wannan yana ganin ba sojojin Nijar ba za su ɗauke shi ba kuma kamar yadda kowa ya sani ba dukkan 'yan Nijar ne suke baƙin ciki da wannan juyin mulki ba. Babu wata ƙasa ta duniya da aka yi juyin mulki aka ce mutanen ƙasan nan ɗari bisa ɗari sun maraba da juyin mulki ko kuma sun ƙi jinin juyin mulki. Wannan juyin mulki kamar shari'a ne ba shi wa mutum biyu daɗi wasu sun ji daɗi wasu ba su ji ba. Amma dai ko menene a tsaya a yi sulhu a maida ma Nijar wutarta domin tattalin arzikinta kuma idan ba a mayar ba ba mamaki Nijar ta kai kara a kotun duniya. Yawwa, a Jibrin Zakar faɗa mana ke kuma matsayarka ta ƙarshe kan wannan al'amari cewa ka ji abin da shi Shu'aibu Mungadi ya faɗa. duba mana me ya kamata a yi ma'ana tun da dai sai an yi amfani da ƙarfin soja na san abin da shi Shu'aibu watakila bai faɗa ba idan aka kawar da waɗannan zan iya cewa aka bar sojojin suka yi mulki to zai wuya dai ba zun ya dawo kan mulkin don ba lalle ne a ce sai ya samu tikiti a jam'iyyarsa ta nds ba ko ko da ya samu zaɓe sai yadda ta kaya kenan. Eh, abinda abinda yake faɗa yaƙi an na faɗa tun daga farko ba anoba ce kuma bala'i ne kuma iftila'i ne amma abinda nake so ya fahimta duk wanda yake son sulhu idan aka tuntube shi da sulhu zai ba da ba'ahi zai kuma ba da bayani cewar ok na yarda da abin da kuka faɗa amma ni ma ga nawa condition ɗin. Amma duk mutumin da aka neme shi da sulhu bai yarda an zauna da shi ba, aka tuntuɓe shi bai yarda an zauna da shi ba, aka tura aka kira aka faɗa masa bai yarda ba, uwar da ta rene shi ta kira shi ta faɗa masa bai yarda ba, saboda haka ba shi da wani magani illa a faɗa mara yaren da yake ji. Don haka ni har yau har gobe har jibi na ɗauki a yadda za a yi a tabbatar da cewar mulkin demokaradiyya ya zo ya zauna a Nijar da sauran ƙasashen Afirka. Koma bayan sauran ƙasashe hudu da suka yi juyin mulki ba a bi su ba, to ya sha bamban ne da irin rikon mulkin da ita ƙungiyar ECOWAS take da shi a yau. Kada mutanen Nijar su ɗauka da Najeriya suke faɗa ko Najeriya ce za ta yake su. Babu. kada musulmin arewacin Najeriya su ɗauka cewar ai Bola Tinubu dan bayarabe ne shine dalilin da yasa iki hasasa wannan wannan babu kada mutane kuma su ɗauka cewar da Bola Tinubu ake faɗa ko da wata kabila ta Bola Tinubu ake faɗa don asasa wa musulmi ko da ko waɗanda ba musulmi ba wannan a cikin wannan maganganu da muke magana na ECOWAS babu wannan domin waɗanda suke waɗannan kalmomi suna rura wutar rikici ne a nan cikin gida Najeriya abubuwa ne wanda aka ce za a ɗauki bindiga da ɗagwa da komai a je a yaƙi Nijar ma. Za a yi magana ne da yaren da sojojin Nijar suke ji, sojojin ECOWAS kuma suna jin wannan yaren. Uh, uh, Jibrin Zakar uh, mun gode kwarai da gaske, a nan za mu dakatar da shirin. Mun gode kwarai da gaske Shu'aibu mun gadi da wannan dama da ka bayar aka tattauna. A madadin shi ma uban tafiya na wannan shiri na tsaka mai wuya. aliyu mustapha sokoto a washington dc sai kuma ni da na jagoranci tattaunawar nasiru adamu kaya daga nan abuja ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah To a gaishe ku to kamar da na ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara da sha'abu mungadi da zakari jibrin suka yi kwanaki suna bugawa da juna kan wannan al'amari na juyin mulkin da ya faru a Nijar da kuma irin matakan da suka danganta a ɗauka a kan shi. muna godiya ga su baƙin namu da kuma shi wakilin namu nasiru adamu hikaya da ya haɗa mana wannan muhawara a can abuja ya aiko mana ita ku jira mu da wani sabon batu in allah ya kai mu rana yau aliyu mustapha sakwati ke muku ban kwana daga washington salamu alaikum